الرحيم ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ah, alhamdulillah yan uwa mun sama ziyarar babban malami ah, daga gidan babban shehin mu Sheikh Shatim Al-Miskin ƙasar Maiduguri ƙasa mai albarka ƙasar da ta tara rijalullahi masoya Allah masoya manzan Allah almajiran Maulana Shehu Ibrahim Yes ƙasa mai sirri ƙasa ta alqur'ani wanda wannan ƙasa ta Maiduguri shekara dubunnai baya musulunci akwai shi a wurin Ƙur'ani duk wani mahaddaci gangaren da zaka ji yana alfahari ya dace Ƙur'ani to anan iyayensa da malamansa suka kasance to alhamdulillahi kamar yadda kuka sani ga ɗan uwa mai albarka a Sheikh Abubakar ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan almajiran hujjatul islam ashak shatim miski wanda kowa ya san shi a social media wannan bawan allah shek malam abubakar mutum ne mai natsuwa kuma sahibul burhani ko kuma sahibul barahi yana ƙoƙari difa'i ga dukkan wanda ya taɓa janibin annabi daman duk masoyin annabi an taɓa annabi ka da ranka duk wanda ya taɓa janibin waliyan Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna ba sa wasa inda aka taɓa janibin waliyan Allah ba sa bari haka kazalika an taɓa janibin duk wani sufi masoyin annabi ba sa bari to Allah tabaraka wa ta'ala ya azzarta wannan majalisi da babban bako mai albarka wanda kuma za mu sha daga cikin kogin shi shi ma kuma ya sha wa da kogin annabi <laughs> Muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwal kullu minhu kullu badanan wa zahiran fa barisu babu na fiye masharabu to malam Mustapha Sokoto ya ce almaliki ya ce shi ma yana maka farka da zuwa lale ɗaya daga cikin muridai ne na wannan zawiya ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa shi ma ya tsare mana Sokoto malam Mustapha almaliki yana ƙoƙari sosai yana ba da karatu na zaure da fulatanci da kuma yaren Hausa Allah ya saka mai da alkhairi saboda haka yan uwa za mu gabatar da muhabara akan abin da ya shafi zazzafan martani ga wahabiyawa wahabiyawan nan ba za mu kyale su ba wallahi saboda wallahi ba sa son annabi muhammadu ba annabi bane a ransu jiya mun yi muku playing din kusan mutane goma wanda a cikin mutane goma nan babu wanda bai batanci ga annabi ba akwai idi dutsen tanshi wanda ya ce annabi bai san gaibu ba haka ya fito ce manzon Allah bai san gaiba ba duk wanda ya ce annabi ya san gaibu to ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba annabi bayan annabi ya kalli imam Hussein ya ce Husainu hadha da zulman wannan Hussein ɗana bayan bana nan za a kashe shi dan zalunci wannan ba gaibu bane kuma kashe shi aka yi ko ba kashe shi aka yi ba annabi ya kalla sayyidina aliyu da sayyidina abubakar ko sayyidina abubakar da sayyidina umar ya ce bayan baya na akwai wani yana nan zai fita sunansa uwaisu ku hmm. duba shi a wata kabila ta karnu in kun gan shi ku ce ni ina gaishe shi har ma ku ce yi muku addu'a hmm. kuma bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wafati suka yi ta neman shi har suka same shi da kyar Hmm. bayan sun haɗu da shi kuma suka fara bashi labarin annabi ya ce ku mun shiru ai ma ra'aitu ma rasulallahi illa zilluhu ba ku ga annabi ba inuwar annabi kuka gani da ya fara ba su labarin manzon Allah wallahi sai da suka yi hawaye yace ba ku ga annabi ba bayan nan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdullahi Abdullahi bin Rawaha ɗaya daga cikin mawaƙan annabi Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahihul al yace wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'rufun hmm. min al-fajr sadu yace a ranar huda ba'dal amma fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u duk abin da annabi ya ce mana zai faru gobe <laughs> wallahi sai mun ga abin ya faru wannan ba gaibu bane mun ce gaibu ya kasu kashi biyar akwai gaibin da ba wanda ya sani sai Allah mu muna muna muna kan wannan hanyar ba mu ce gaibu baki ɗaya mutlaki annabi ya sani ka baki ɗaya ba wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illahu ko qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al wannan gaibi ne keɓantacce ga Allah amma akwai ba da Allah ya keɓance waɗansu annabawa suna sani alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada sai ce illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min kalfihi rasada amma an samu wahabiyawa saboda kiyayyar annabi sun ce wai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba wannan kiyya ce ga manzon Allah sannan an samu lukuwa lukuwa saukwata wannan bakin ba wahabi azzalimi algungumi makin manzan Allah wai yace duk wanda yaje aikin hajji yaje ziyarci manzan Allah ya bata dukiyar shi gaban za wai ya bata dukiyar shi gaban za kaji wannan irin magana duk wanda yaje ya ziyarci manzan Allah yayi aikin hajji ya ziyarci manzan Allah ya bata dukiyar sa gaban dan Allah ina aka samu wannan ilimin bayan ga karatu ashifa ya buɗe babi guda tsayayyen babi da yake magana shi ziyaratu qabrin rasuli sunnatun bainal muslimina a shifa ya buɗe babi sunan babin ma babu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam babin ziyaran kabarin manzon Allah har yake cewa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam sunnatun bainal muslimina ziyaran kabarin manzon Allah sunna ne daga cikin sunnonin musulmai kuma shi wannan doktor Ismail yake faɗa a cikin littafinsa ainihin alfiqul wadih ya buɗe babi guda shi ma mujalladi na farko an ka duba shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu za ga inda ya buɗe babi shi ma babu fadilati ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam babin falalan ziyarar manzo Allah shi ma ya kawo hadisai da dama irin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ni bil madina ko man ba da mauti wajabat lahu shafa'ati yawmal qiyama duk wanda ya ziyarce ni bayan wafatina ceto na ya wajaba kansa to saboda haka yan uwa bazan cika ku da surutu ba za mu ɗauki minti goma goma idan ainihin ah, Sheikh Malam Abubakar ya yi mana bayani minti goma ni ma zan ansa in yi bayani minti goma haka dai burin mu dai mu faɗakar da ku akan abin da ya shafi soyayyar annabi da kuma mu nuna muku hanyar wahabiyanci ba hanyar manzon Allah bace saboda haka ah, Sheikh Malam Abubakar fal ah, amru ilaikum insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh <clears throat> innal hamdalillah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 musamman ma malami shehi a sheik a al'imam mujtaba abdullahi mujtaba mai barota na ji daɗi kwarai da gaske da irin ziyara da haɗuwa da muka yi a cikin wannan farfajiya mai albarka kuma ina yi wa 'yan uwa da kuma masoya gaba ɗaya fatan alkhairi a daidai wannan lokacin haɗuwan da muka yi muna yi wa kowa fatan alkhairi Allah ya da mu a cikin soyayyen ma'aiki da kuma soyayyen shehinanmu waliyan Allah salihai bayin Allah a sokaci da nake so na yi a kan magana na asayid shi daman <clears throat> wayannan mutanen da ake ce musu yan wahabiyawa yan izala kenan su dama akidarsu in kai ba ɗan akidarsu ba ba kai ɗan ƙungiyarsu ba ko me ka zama su ba ruwansu kai daidai ko kuma kai kuskure su ba ruwansu ba ne in dai kai matukar baka kasance ɗan izala ba to wannan shine babban hadari da ya sa duk abin da musulmi zai faɗa ko kuma duk abin da mutum zai faɗa a wajensu su ba gaskiya ba ne ko wani irin abin da ko alkur'ani ka karanta masa in kai ɗan ɗarika ne ba zai ce abin da ka faɗa daidai ba domin mu wannan ba shi ne a aƙidar mu ba ko in ka kasance ba kai ɗan ɗarika ba matukar abin da ka faɗa yana kan ainihin kan daidai da kuma kan abin da ma'aiki ya koyar da shi to mu kofin mu abu za mu karɓe sa shi yasa yanzu muka karɓa abin da shi ɗaya daga cikin malaman su irin ah, malam aminu daurawa na kano ai da ya fito mu mun karɓe shi da abin da ya faɗa exactly abin da muka faɗa duk ah, soyayyanka da kuma ah, duk ah, yadda kake so ko kuma kana so ka kasance kai al'umman ma'aiki ne kaza kaza kaza in dai kana izgili ga janari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wai a sunan addini a sunan tauhidi Mm. to wallahi tallahi ya kamata ka bar ma musuluncin wannan shine abin da ya dacewa da kai domin ba za ka haɗa tsakanin tauhidi da kuma biyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ba kana so ka gaya wa ma'aikin magana ba in ba kana so ka gaya shi ma'aikin magana ba ba za ka kawo maganar tauhidi don an girmama ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba domin shi mun san hakkoki wanda ya kasance ya rataya a kan Allah subhanahu wa ta'ala in ba shi ba babu wanda za a ba wannan hakkin mun san shi ko ma'aiki ya bayyana mana sahabansa sun bayyana mana malamin sun bayyana mana ta ya za mu ɗauke mu ba da hakkin Allah akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam me ai abin da ya kasance ma'aiki ma ya fi kowa ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yana son ma'aiki fiye da kowa a cikin halittunsa don sananin biyayyen da yake yi wa Allah don sananin biyayyen da yake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake yi in babu a cikin abin Allah to ma'aiki sallallahu baya bukatan wani abin to ta ina shi da abin da shi da kansa ma ya fi soyuwa akan komai da shi to mu mu soya shi a kansa kaga wannan ba abin hankali ba ne tuhuman da suke yi wa mutane wannan shine babban tuhumar da suke yi wa mutane don haka mu wasila abin da ake ce masa wasila malamai suka ce lil wasaili hukumul maqasid da wasila ake samun ainihin abu duk isarka duk isarka ba za ka je wani abu ko kuma ba za ka kai matsayin wani abu ba tare da sai ka bi wata wasila ba ko a cikin duniya ko a cikin lahira wannan an sani akramukum ko girma za ka nemi a duniyar misali za ka tashi kai kaɗai za ka nemi wannan girman ne za ka samu godfather ko kuma wanda zai wuce maka gaba har ya kai ka inda wannan matsayin take ballantana addini ballantana Allah kai waye da za ka je wajen Allah kai sai ya saurare ka da wani irin yawu muke da shi wani irin halali da haramu ne muka ci hmm. abincinmu ma yau akwai shubaha a kansa hmm. maganganunmu a cikin kaso goma kasa in ka raba yawanci abin da muke faɗa kuskure ne a cikin maganganun mu to wannan wai mu ne muke da bakin da za mu je wajen Allah Allah subhanahu wataala ya sabare mu to ina za mu samu wannan yadda da kuma wannan wannan soyayyen Allah in ba ta hanyar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shi yasa Ƙofa na ƙarshe wanda za ka je wajen Allah shi ne ma'aiki don haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nasin alkur'ani sai yake ce mana walau annahum fi zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul hmm. tukulla wajadullah tawwabar rahima ko da zunubi in mun yi sa in zunubin namu ya kai ya in mun zo wajen kofar ma'aiki ta wajen kofarsa to hmm. Allah zai karbi wannan zunubin ballantana ma abubuwa da ya kasance bai kai ya kawo ba mutum ya ce don albarkacin ma'aiki ko kuma don soyayyen da kake wa ma'aiki wannan an sani a cikin addini kuma ka san me ke damuna ne na'am wai shin za ka ji wahabiyawa suna cewa wai ba a cewa dan Allah dan annabi mm. wai sai dan Allah dan san annabi ni dai ban sani ba a karamar amma ban sani ba ko kai ka <laughs> taba da wani hadisi eh. annabi ya ce za ka roƙe ni ka ce dan san annabi ni dai na san dan Allah dan hmm. annabi yana da asali amma dan san hmm. annabi na bincika har yanzu ban ga wannan hadisin ba wai dan <laughs> Allah dan san annabi amma karka ce dan Allah dan hmm. annabi eh, to su to su su faɗi ko dan san annabi mana muji su a karaman kalla wannan din ma babu fa babu duk propaganda fa babu yaudara ne fa yaudara so mu eh don mu dan dan annabi muke yi to su su kai su fito su nuna mutane cewa dan soyayya ma aikin wallahi wannan ma ba za ka samu ba ba ya ba hadisi shi yasa yanzu in mun fara ba su hujja kai tsaye wani lokaci muna ba su da ibnu taymiyan saboda mu yi musu muƙarana saboda su sun yarda da shi duk abin da kake kawo musu a gidan ibnu taymiya wallahi dan izala ba zai ce wannan abun ba za mu bi ba kawai suna dai magana a bakunan suna ce ai yana kuskure in kuskurensa ya zo ba za mu dauki wani a baki suke faɗa yanzu nawa suke fitowa suke yi wa raddi ga shehul islam nawa ka taba jin su sun fito sun rubuta title ga kusakuran ibnu taymiya ba ba to me yasa in kai da ka gane cewa wancan kuskure ka bar shi to wannan ma in kai a fahimtar ka kuskure ne ba za ka bar shi ba ka dauki kinsa ma to ni abin da ya bani ko a hakan akar maka na ko wani balarabi fa da na gani na'am shi wannan balaraban wai an tambaye shi shin manzon Allah na kuskure hmm. kamar yadda hmm. jakin dutsen shi shi ma ya eh. tabbatar da wannan ka fahimce ni na'am na'am sai ce eh manzo Allah yana yana kuskure mana sosai ma sai aka tambaye shi balaraban to shin hal yaqta ibn taymiya shin ibn taymiya yana kuskure ce a ni ma ra'aytu wai shi bai taɓa ganin kuskure ibn taymiya ba amma kuma annabi yana kuskure wallahi da zai na ga wannan bidiyon da idanu na to to irin ya fa annabi to irin wayannan abubuwan shi yasa yanzu da ka kawo magana ta gaibiya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kace a wajensu su ba su yarda cewar ko gaibin da aka sani na wa'insu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar masa mm. da ya kasance gaibi ne amma ya sanar da ma'aikin mm. suka yi suna yin itirafi akan wayannan abubuwan shi yasa wani lokaci wani dan izala da ya kira ni ya ce min da kace ma'aiki ya san gaibu shin ma'aiki ya san abin da gobe zai faru ne amma ma'aiki bai sani ba amma ibnu taymiya ya sani sai ya shiru sai ya ce ha ni da nake ce ma'aiki ya bai sani ba ibnu taimiyya to ibnu taimiyya ya sani amma ma'aikin bai sani ba a wajenka hmm. ko kana da jiha sai ya ce a ah, babu inda ibnu taimiyya ya ce shi ya san gaibu na ce to kai dai ka ce baka sani ba amma ya kamata ya shiga madalin sarki aha ya yakin tattar shi ma akwai sa kuma akwai abubuwan da yake kudurtawa a ciki akwai abubuwan da yake tabbatarwa almajiransa da yake ganin su a cikin zukatansu in ya ga fuskar su hmm. yake ba su labari cewar wa'annan abubuwan shin sun fitar sun taɓa fitowa sun karanta wa mutane wa'annan abubuwan hmm. shi na a cikin madarji sarki yake ce mana yadhulu alayya ashabi wa ghayruhum hmm. fa ara fi wujuhihim wa a'yunihim umuran la adhkuruha lahum hmm. sai ibnu qayyim al yake ce shi ibnu taymiyyah fa yake cewa wani lokaci abokaina suke shiga wajena idan na ga fuskansu da idanunsu ina gaya musu wa'yansu al'amuransu da suka kudurta a cikin zuciyarsu hmm. wanda a wanda a ɓoye yake hmm. sai a wani lokacin kaga ibn taymiya ya zama Allah ke anan wallahi in ba Allah ya zama Allah <laughs> ke nan shine magana kawai haka ne kwarai kuwa eh, sai a wannan ganin zuciyarsu wake ganin zuciyar ya alamu aha ma fi sudur kaga a wani lokacin sai Ibn qayyim al-jawziya yace law akhbartahum sai yace da in ka ba mu labarin wa'annan abubuwan da muke gani sai ya ce a turiduna an akuna mu'arrifan ka mu'arrifin ulat hmm. kaga anan ma bai nuna cewar bai sani ba hmm. sai shi wannan ibnu taymiyan fa yace a ibnu qayyim fa shi yace law amaltana bi zalika lakana ad'a ila istiqamati was salahi da in kana sanar mana wa'annan abubuwan da kake gani a cikin zuciyarmu kafin mu faɗe sa ko kuma kafin abin da ya kasance a cikin zuciyarmu ya wakana hmm. da in kana sanar mana da za mu kama ka da istiƙama da kuma sala hmm. sai ya ce la tasbiruna ma'i ala dalika jum'atan aw qala shahar da in ina sanar muku abubuwan da yake cikin zuciyanku ina sanar muku da ba za ku yi haƙuri ku zauna da ni ko da a sati ɗaya ba hmm. kaga ya yi da'awar hakan sai ya ce wa akhbarani gaira marratin bi umurin ba'ina. Hmm. shi wa yake cewa Ibn qayyim fa yake cewa wa akhbarani Ibn Taymiyyah ya bani labari gaira marratin ba so ɗaya bane ba sau ɗaya ba bi umurin ba ina abubuwa na ne ma'ana abubuwa masu ɓoye wanda suke ɓoye eh su bi wanda ni kaɗai ne na keɓanta wajen sanin su mimma azamtu alaihi abinda na yi niyya a kansu walam yantik bihi lisani amma har ce na ba su bayyana wa'annan abubuwan ba hmm. kaga a nan ibnu qayyim jawziya ya tabbatar cewa ibnu taymiya ya yana ba su labari ba su ba biyu ba yana ganin su abin da ke cikin zuciyarka zai gani ya abin nan ya ba su labari matsayin Allah kenan sai yace wa akhbarani bi ba'di hawadis kibarin tajri fil mustaqbal kaga yana bani labari ga abubuwa ya kasance nan gaba zai faru mafi girma girma girma girma gaban da ya fi ma wannan fil mustaqbali ga abin da gaba zai annabi bai san gaiba ba gaga ibn taymiya sun da sun yi yawa yi dawa cewa ya san Ya kai wa mutane wallahi kun yi asara yace wa kad hmm. ce, ba'daha yace na ga abubuwan da yake gaya min sun hmm. sai yace wa ana antadrul baqiyataha hmm. kuma ina sau ina jiran sauran sai yace wa ma shahadahu kibaru ashabihi min dalika adhafu adhafi ma shahadtuhu yace akwai wa'inda suka ga wa'innan abubuwan ma wanda na fi ma na ganin su mafi girma Hmm. wanda ya fi wanda na gani ya fi su girma a cikin wa'inda yake ba su labari hmm. in ma sha hattu ga abin da na gani kaga akaram kalla wa'innan mutanen ba su da kwata-kwata ba su da dalili kuma ba su da alaka da addinin musulunci ba ma wai addini ba gidansu ma ba sani sani ba wallahi gidansu ma ba sani ba shi yasa ni dan izala in ya tsaya a gabana kaga duk hadisin da zaka ba su kaga ma'aikin sallallahu ya ba mu hadisi a yakin da ya faru eh. to a wannan yakin an kashe mutane da dama a wannan lokacin shi ibnu taymiyan fa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da wa'inda aka kashe mm. a cikin wa'inda za a kashe wannan wannan yakin mm. ranar a ƙarshen zamani a lokacin da yaƙi zai wakana fitintunu da dama za a ta kashe mutane mm. to a wannan lokacin wa'inda za a kashe a cikin wannan yaƙin ma'aiki shi yake tabbatar da cewa inni la'arifu asma'ahum hmm. wa asma'a aba'ihim wa hmm. alwana khuyulihim hum khairu fawarisa ala zuhril ardi yawma idin hmm. kaga ma'aiki ya san sunayen da za a kashe da mm. kuma sunayen mahaifinsu abin da mahaifinsu da kuma rundunan da za su fito a wannan yaƙi gaba ɗaya ma'aikin sarsalam ya sani abin da nan gaba zai faru ranar gobe abin da ƙarshen zamani kaga wa'annan abubuwan su ba su yadda ba kawai abin da suka yadda shine abin da abubuwan na cikin gidansu da aka rubuta a ɓoye. Wai abin da ke bani mamaki dai izala wai dan izala wai ana maganan wai wai wai ana maganan wai wai tauhidi. Wai har ba wahabi zai magana kan tauhidi. Wanda ana maganan tauhidi mu gidan mu shine gidan tauhidi. <laughs> Eh? In ana maganan tauhidi ka zo wajen Shehu Ibrahim ba magana ya kai. Ai akrama kalla tauhidi. Hmm? Za ka ji yana cewa hmm. za ka ji Maulana Sahibul Fada Shehu Ibrahim yana hmm. cewa Allah ya kara iza kanat al aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasirru ma ina wani tauhidi mishi wannan kaddara in dai daga Allah yake abin da zai sani kuka hmm. da abin da zai sani farin ciki ni ɗaya nake ɗaya ne a wurina hmm. Hmm. in dai daga Allah yake kaga kaɗai ta Allah ke da yadda da hukuncin Allah eh za ka jira la ta ta'allaman na izara aita izayatal kalki la zaku likta ajaral azamin hum liyalla tarkana ilayhi mubalil ilayhi barkana kwarai kuwa ana maganar tauhidi ya kai tauhidi ya kai da gidan sun bai wallahi wallahi ya karama kullu shi yasa yi mulana shaul islam yake ce mana ولا يبتلين الله بالضيق والهوى نعيش على البيضة ليوم لقائه كاغا الله بي جربي مو da san zuciya da kuma abin nan da irin zuciya wanda ya kasance ya samu rauni da ba a bambanta tsakanin kyau da mara kyau kowa in ya tashi sai ya ɗauki shubuhat a cikin ayoyin alkur'ani su nasabta wa Allah zuwa abubuwan da ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala yana nisa kaga wayannan mutanen shi yasa ake Daga kawo maganar tauhidi ai tauhidi na gidansu da muka bayyana musu na hawadis nan mm. abu ne a rubuce ai su da suke cewa mutane ai suna da akida ta kowa Allah ai ai duk azato ne sosai dangana mana suke yi ai sosai ba su da dalili ai so ba su da dalili so mu mun kawo musu a rubuce a cikin littafin su na abin nan majmu'ul fatawa sharh hadisi imran nan aƙidar ce ta Ibn taimiya ƙarara sosai ta cewar ya haɗa tsakanin halittocinsa guda uku hmm. al'arshi da laukul da ruwan da yake ɗauke da al'arshi fa akramakallah hadisin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu hmm. wa kana arshuhu ala al-ma'i wa kataba fi dhikri kulli shay hmm. a wannan hadisin fa ibnu taymiyan ya bayyana wayannan ra'ayoyinsa hadisi ɗayan nan fa wajen sharhansa sosai kuwa yake ta kawo fuskoki Hmm. yake kawo shubuhohi a cikin hadisin har ya zo ma ya ce wannan hadisin bai tabbata daga ma'aiki ba ga kuma hadisi ingantacce ne a cikin bukhari da hmm. akwai kuma hadisi bai dace da ra'ayin shi ba da ra'ayin sa ba kuma kowane malami a cikin malaman musulunci yana dogara da wannan hadisin nan a kasancewar abin nan hadisin yana magana ne akan tauhidi hmm. karara to wannan hadisin fa yake ce wannan hadisin ma bai tabbata daga ƙarshe daga ma'aikin sallallahu alaihi kuma hadisin da yace kana Allahu wa kana arshuhu wa katawa fi dhikri yace wa'annan wawi na sakani hmm. Allah da al'arshi da lahul mahfuz tun da Allah ya dawo da su bai ce summa ba bai ce hmm. kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu hmm. bai ce summa kana arshuhu ala al-ma'i summa kataba fi dhikri ba saboda Allah ya kawo da siyaki ta wawil ya yace wannan wawin liljam'il mutlaki wa tashriki bainal ma'tufi wal ma'tufi alayhi yace wannan wawi tsakanin wawi ta ta jami'i kuma wata abota ne shi yasa yake ce tsakanin Allah da al'arshi da lauhul mahfuz babu ɗaya da ya riga ɗaya a tsakanin su kaga wannan shine komai wannan halittan shi yasa ibn hajar al-askallani a cikin kitabu tauhidi a cikin fathul bari da ya zo fassara wannan hadisin yace ce wannan hadisin yana yi raddi kai sai ga akidar ta ibnu taymiya ta hawadis la awwalaha hmm. wa hiya min mustashna al masail al mansuba fi ibn taymiya hmm. aw li ibn taymiya wannan hadisin karara wajen raddi ga ibnu taymiya hmm. ta cewar hawadis la awwalaha yace min mustashna al masail yace munanan masail kaga matsala ce ta shani'a to yanzu ka san abin da ke bani mamaki yanzu duk girman littafin nan wannan littafin zai wahala ga biyar sun yi katon littafi suna ba da hmm. tarihin annabi yanzu duba wannan littafin dungule ne ga baki ɗaya tarihin Ibn taymiya idan Allah bari ku ji wata martaba hmm. sai dai Malam Bakar hmm. bari ku karanta mu al'umma wannan martaba su ji su ji wata martaba ta Ibn Taymiyyah abin na bani mamaki a cikin littafin Aljami da Sirat Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah wai ah, wara'a rajulun siqatun inda ashabina wani mutumi amintacce ya gani a wurin mutanenmu ka shaiki shamsuddin muhammad bin ruwaizis wa gairuhu anna rajulan nasaraniyan Malam Bakar mm. gashi dai kana kallo. Mm. Ai abin da yake rubuce muke karantawa. Eh, ba ƙari ba rage. Gashi abin da aka ce kenan. Kuma za ku ji abin da wannan labarin zai kai duk akan martaba Ibn Taymiyyah. Anna rajulan nasaraniyan lalle wani mutumi ba nasare. Zahiban ya kasance yana tafiya faƙada lahul muslimu ma'ana wani mutum mai kirista mm. ya kasance yana tafiya faƙada lahul muslimu sai wani musulmi ya tare shi sai ya ce masa ila aina ina zaka ce faƙala sai wannan faƙala sai ah, faƙala sai ce ilal masihi shi kiristan sai ce zan tafi wajen annabi isa ne mm-hmm. alaihi salam amincin Allah ya tabbata a gare shi mm-hmm. faƙala sai musulmin ya ce ana aula bihi ai ni na fi cancanta da in je wajen annabi isa fa zahaba ma'ahu ilayhi sai ya tafi tare da shi zuwa gare shi shi musulmin ya tafi tare da wannan kirista kenan fara ahu sai ya ganshi shi fi hayatin hasanatin a cikin wani irin kyakkyawar sura bakalar ra'i fi nafsihi sai wanda ya ganin sai ya faɗa a cikin ransa laura aita nabiyana ya kai kirista ai inda annabin ka gani hatta urahu wa ara manzilatahu ni in ganshi kai ma a nuna maka shi kaga matsayin da kaga matsayin annabi Muhammad inda almasihi a wurin Isa da za a ce za a haɗu ga annabi Muhammadu ga annabi Isa hmm. to da ka ga matsayin Muhammadu Rasulullahi a wurin annabi Isa alayhi faja annabiyu ana haka hmm. kawai sai ga annabi ya zo hmm. a cikin balittafin Ibn taimiya, faja ne faqamal masihu nan da nan Isa na ganin annabi sai ya miƙe lasa. annabiyu sai manzon Allah ya zauna makanahu hmm. a wurin da annabi Isa ke zaune ma'ana annabi Isa ya daga kujerarsa ya miƙa wa annabi Muhammadu hmm. sallallahu alaihi wasallam hmm. wa huwa fi hay'atin azimatin yana cikin kamanni mai kyau hasnul wajhi mai kyawun fuska ko husnul wajhi mai kyawun mai kyawun fuska husnul hay'ati mai kyawun kamanni faqabbala masihu alaihi salam yadahu Mm-hmm. sai isa alaihi salatu wassalam sai ya sumbaci hannun manzon Allah wa ra'asahu ya sumbaci kan annabi mm. waje laza ila janibi ya koma gefen annabi sai ya zauna mm-hmm. wasa alar ra'i wannan mai gani mm. sai ya tambaya mm. sai ya ce me mamu aka mai tare da kai mm-hmm. faƙala sai ya ce rutsabin wasu ɗanyen abubuwa ne fa a sai ya ansa minhu daga gare shi fa masihi lil masih minhu sai ya miƙa wa isa ɗan maryamu wannan kayayyakin ɗanyen abubuwa Ƙala sai ce faƙultulin nasarani sai na ce ma wannan kirista unzur ta'azima nabiyukum li nabiyina ka kalla yadda annabinku annabi Isa ya girmama annabin annabi Muhammadu fa qala na'am sai ce eh na gani mm. fa baina mahum kazalika ana cikin wannan yanayin is ja'a ta'ifatun min kalbin nabi sai ga wasu jama'a sun taho a mm. bayan annabi hmm? mm. wa shayku jalisun bainahum shaiku yana zaune tsakanin su kusan wa waye shaiku mhm. ibnu taymiya mhm. wa shaiku jalisun bainahum shehu yana zaune a tsakanin su shine ibn taymiya mhm. ko kuma au amamahum ko a gaban su falan ma qaribu yayin da suka zo kusa taqaddama shaiku sai ibn taymiya ya yau gaba wa qaman nabiyyu sai annabi ya miƙe wa qala ahlan wa salan annabi ne ya miƙe ya girmama ibn taymiya ce asu ahlan wa salan ya ahmadu annabi Muhammadu shi ya miƙe ya girmama Ibn Taymiya wallahi gashi hmm, bari ku ji annabi ya miƙe don girmamawa gawa ga Ibn Taymiya mhm. kun gani ko muna gaya muku wa'annan mutanen sun fi ganin girman Ibn Taymiya wai annabi ne ya miƙe ya girmama Ibn Taymiya gashi a cikin littafin su wallahi wahabiyawa ya miƙe don girmamawa gawa ga ibnu taimiya wallahi muna nan da asraran ku ba ma karantawa ne mun kyale ku ne wasu abubuwan muna ajewa ne sai mun haɗu mm, sai mun kama ku hannu ga hannu duk ran da na shaƙi Musa rikicin mm. addini na kama shi a hannu ko kuma duk ran da na shaƙi mai gemu a makogoro wallahi akwai abubuwan da ba ma furta muku su a cikin littafan ku muna nan da su wannan da kuke ba photocopy bane mm. eh ba bana bace ba littattafai ne bacin waina akwai ɗakuna suna nan na littattafai na na malaman ku ina da wani littafi sunan littafin ma ilmu suluki na ibnu taymiya wallahi ba kowa ke da shi a cikin ku ba wallahi ina da littafin da sunan littafin ilimin suluki ilimin suluki da ka sani ina nan da littafin na ibnu taymiya wanda duk ran da na shaƙe wani dan uba wahabi na kama shi wallahi zai sha mamaki wallahi alazim ah, sai annabi ya tashi ya girma ibnu taymiya sun mahassalahu min rutabi sannan annabi ya miƙa ma ibnu taymiya wannan ɗanɗanyen abubuwa an gane ko mm. da ya miƙa masa Eh, fa bayna mahum kazalika suna cikin haka iz ja'a ɗa'ifatun min bayna aydihim sai ga wasu jama'a sun zo nan gaba gare su falam yaltafitin nabiyu ilaihim sai annabi bai waiwaya ya kalla wa'annan mutane ba qala sheku taqiyuddin sai sheku taqiyuddin ma'ana ibnu taymiya kenan in kan jin ce a sheku taqiyuddin wa mm, kenan ibnu taymiya sai ya ce ya rasulullahi ya annabin Allah inna haula min ummatika mm. wayannan ai yan al'umman ka ne amma naga ka kallon su qala la sai annabi ce a'a ba yan al'umma ta bace law kanu min ummati da sun kasance yan al'umma ta lakanu alama anta alaihi da sun kasance akan abin da kake kasance. to yanzu wannan a lahira akai ko a duniya ko a mafarki ne ko a menene yaushe ibnu taymiya ya haɗu da manzo Allah yaushe suka haɗu oho ibnu taymiya na ganin annabi kenan mm. gashi wallahi a cikin littafin su kun gani gashi ku duba inda na ja da jan layin nan gashi da layin nan gashi ku duba ku gani gashi nan kun gani to ku duba anan wahabiyawa sun nuna cewa ibn taymiya ya fi annabi a wurin su. kuma in an zo ana magana mm. na ta jiya wani ɗauko madarajin salikin yadda na mm. ji dan uwa malam abubakar mm. na bayani cikin madarajin salikin bai na manazil iyaka na abu da iyaka da duk da shi wannan littafin madarajin salikin sata ne na ibn al-qayyim al-jawziya bari ga littafin da ya sata kun ga littafin da ya sata nan littafin sufi sata ne barawo ne ibn al-qayyim barawo ne wannan littafin ya sata manazil sa'irin hmm. shi ya sata nawa manna babban sufin nan wanda ya wafati hmm. bayan hijiran manzo Allah shine shine Abdullahi al-Ansari al-Harawi hmm. wanda sufi ne gashi dan Madina ne yana mazhabar Hanbaliya ne wallahi wannan littafin ibn al-qayyim al-jawziyya ya yasa ta yi rubuta duk abin da ya rubuta domin duk abin da ke cikin wancan littafin kuma da wannan ai ya riga shi zuwa wannan ya riga malamin shi ibn taymiya ma zuwa an riga haihuwan wannan mallantana <laughs> a ce saboda wannan an haife shi hijiran annabi shekara 400 yayi wafati hijira wafatin shi ma shekara 481 wafati Allah shekara 650 ko da 70 mm, aka haifa ibn taymiya to ibn al-qayyim al jawziya barawo ne barawon fasaha ne kamar yadda za mu zo kan wannan wannan bakin dakiki jahili Dr. Sani rijiyar lemu wallahi azibu littafin da ya rubuta duk photocopy ne wanda littafi ya sata barin namu littafin da ya sata shi ma a Sheikh Ibrahim Inyas Senegali na mai gari ina nan da shi a Sheikh Ibrahim Inyas Senegali na mai gari bari zan daga muku sai na zo karatu ai na fara rubuta littafi zan yi raddi akan eh, Sani rijiyar lemu shi ma wancan abubuwan da ke cikin littafin a Asheku Ibrahim Inyasa Senegali na mai gari mm. shi kawai ya je ya yi fotokobi ya kwaso sani rijiyar lemu ya zo ya zuba a cikin littafin shi wayan littafi barawun basira mm. to haka ibn al-qayyim al ka duba malau bakar gashi nan duk abin da duk abin da ka san mm. ibn al-qayyim al ya tattauna da su ga inda ya kwaso su ka gan su ko ga sanan ga sunan al-ilmu al-hikma al-basir al-firasa al al al-idmanina al-himma za ga zai zo kansu alfana duk gashi albarku azzauku gashi nan duka alfana almenene duk cikin wannan littafin gashi nan albaqa'u alfana'u alma'rifa alkaza alkaza abubuwan za gani a cikin littafin a cikin littafin ah, madarijus salikin wallahi wannan littafin ya sata kuma littafin nan na sufi ne eh, shine manazil ah, sa'irin na Sheikh Abdullahi ah, Al-Ansari Al-Harawi saboda haka ba su da ilimi to yanzu dai kun ji wani tsabagen kin hmm. manzan Allah da rena manzan Allah mun muna gaya muku a wurin wahabiyawa Ibn Taymiyyah ya fa annabi kuna ganin kaman wasa ne to gashi kun ji nan yanzu a cikin littafin su sun nuna annabi ya ga Ibn Taymiyyah ya tashi don girmamawa ga Ibn Taymiyyah ba wai ba wai Ibn Taymiyyah bane ya girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ku ci gaba da sha daga babban bako <laughs> ku ci gaba da sha ah, alhamdulillah <clears throat> ai akramakallah wannan ba shine ainihin abubuwan da suke fara wajen satin littattafan malamin musulunci ba littafi akwai littafi na miftahu dari sa'ada na mm. ibnu qayyim al-jawziya shi ma ainihin yawanci abubuwan da ya dauka littafan mutane ne malamin musulunci mm. yake satowa yake iktibasi mm. yawanci littafansa na sata ne to su suna da ha'inci amana ha'inci na ilimi a wajen su ne suka koya sosai ba abun mamaki ba ne idan izala ya jingina wa wani dan ɗarika ko wani sufaye wani abu wallahi ba abun mamaki ba ne wannan wannan wannan sun gaje shi ne kabiran an kabir mm. tun daga manyan su shi yasa sun yi muwafaka daidai ne da suka bi ibnu taymiya da ibnu qayyim mm. wallahi ra'ayinsu da komansu komansu daidai ne ko damun koyarwansu wannan shine aqidar su shi yasa da ka kawo magana ta sanin cewar shi ma'aiki ya san ma'aiki ya san ibn taimiya ne mu wa mun musu wannan tambayar shine me yasa ai a lokacin da ya ce ba zai sallace wani ba zai in gawa an kawo masa wannan gawon ba zai sallace shi ba sai ya ga ma'aiki hmm. sai ya tambayi ma'aiki da cewar wannan gawar mumini ce ko munafuka hmm. bayan ya tambayi ma'aiki matsaloli dubunnai fa hmm. a wannan lokacin ma'aiki ya ce masa yayi niyya ya Ahmad alliki du'a a bishar hmm. ko kuma a shirta, a shirta. ina ya samu sunan Ibn taymiyan Ya cewar ya ahmad hmm. kaga wannan rainin hankali ne sosai kuwa mutum da ya mutu ko kuma mutum da ya kasance ya rayu a sama da shekara dari bakwai na hijira hmm. tukun an san sunansa ina ba wannan wani a yanzu in wannan magana in an samu a cikin wani malaman sufaye a cikin littafin mu za a ce ga eh, sun yi mu'asara ne da ma'aiki kaza kaza to ga wannan ma da muka a wannan ma sai an kafirta mu sosai kuwa akan wannan sai an kafirta mu sosai to ya kamata wannan ina suka samu wannan shin wannan menene yake nufi me yake nufi shi yasa nake ce muku duk wani dan ba wahabi wallahi yana sane da abin da muke yi kuma yana sane da yana sani da abin da muke faɗa ya san sa kuma suna ji sosai ba yadda suka iya ne ba abu ne za su tankara su karanta ba yanzu abin da ka karanta musu ta ina za su karanta shi ba su karanta ba ai in sun karanta babu hanyar ta'awili ba za ka yi mana ta'awilin komai ba sosai mun san cewar ma'aiki bai yi alaka ko kuma bai yi rayuwa ɗaya da zamanin su da ibnu taymiya ba shi a tsakanin su akwai sama da shekara 700 ko kuma a shekara 700? a wannan zamanin ne har ya san sauran ibnu taymiya kuma gawan da zai tallace shi sai ya tambayi halin wannan gawar ashe ma'aiki ya san gaibu kenan ka gani mamaci da shekara ɗari bakwai mm. me ai mun san cewar halin mutum abu ne na gaibi abu ne na zuciya mm. abu ne na zuciya duk abin da ka kadurta a zuciyanka ai gaibu ne to ina wannan sanin da zai tambayi ma'aiki akan cewar a hawa mu'minin au munafiqun <coughs> shin mumini ne ko munafiki kuma sai annabi ya gaya mai sai annabi ya ba shi izinin akan ya sallace wannan gawan tun zai sallace shi akramakallah to kun ji ba wannan shine ibnu taymiya to wa'annan wai suna da bakin su cewa wa'ansu mutane wai kaza kaza kaza kaza suna da wannan aƙida ko kuma suna da kaza duk abin da suke tuhumar mutane fa muna da shi irinsa dubunnai a cikin gidansu sosai ba za ku yadda ba sai mun yi abin nan tozari da su. Sosai kuwa. Sai mun gamu da su a fege muƙabala. Bari ɗauko maka, bari ɗauko littafin da na arruhu, ina ganin a cikin arruhun nan. Masha Allah, wannan <laughs> ai arruhun nan. Yadda ake, yadda mm. ake ba su, mm. ina ji yadda ake ba da karatu a eh. cikin arruhu, ai ku sai na lalubo shi insha Allah. Shi yasa wa'annan abubuwan da mutanen nan suke faɗa abu ne ba na ilmi ba, shi yasa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na alimam Tabarani ya rawaice shi a cikin al kabir yake ce mana tanasahu fil ilmi fa inna khiyanata ahadikum fi ilmihi ashaddu min khiyanatihi fi malihi hmm. ka ha'intar da mutum a cikin iliminsa wallahi hadarinsa yafi ma ka ha'intar da shi a cikin dukiyarsa shi yasa yake ce mana kabura khiyana au kafa khiyana an tuhaddisa ahaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadhib kai ma ka san cewa wannan abin da kake dangana masa ƙarya ne ƙarya ne amma kake nasarta shi to wannan hiyanin ya kai iyakar ya kai matsika kuma ya kai iyaka shi yasa muke cewa mutane idan suna so su bi addinin musulunci idan suna so su bi fahimtar ranar gobe alkiyama su tsira da addinin su su san wanda za su bi su san yadda za su san wanda za su bi kada ranar gobe alkiyama su tashi su ga cewar ba su da addini saboda wa'annan mutane da suke kiransu wallahi a kofin wuta suke kiransu a kofin wuta suke kiransu shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na huzaifa yake ce mana shi kaga huzaifa baya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ba kan abu na shirri ba me yasa saboda ya kasance ya samu mafita kafin abin ya iso masa hmm. wani lokaci yana zaune da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annasu shi shi yake cewa annasu ya sa'una rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an khairi hmm. mutane suna ta tambayan ma'aiki akan alkhairi amma ni na kasance kuntu as'aluhu an sharri hmm. ni ina tambayarsa akan sharri saboda mahafata an yudrika ni ina tsoron kada wannan sharrin ya zo ya same ni Hmm. wani lokaci yake cewa inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin ja'ana Allahu bi hadal khair hmm. mu mun kasance muna cikin sharri muna cikin jahilci ba ma cikin addinin musulunci sai ka zo mana wannan addinin musuluncin nan a wannan bayan haka bayan addinin musuluncin nan faja'a sai yace fa hal hadal sai yace fa hal ba'da hadal khair sharrun hmm. bayan addinin musuluncin da ya zo mana a bayansa shin akwai wani sharri da zai zo ya same mu sai yace kultu sai a ah, ma'aiki salasalam ya ce na'am sai huzaifa ya ce hal da zalika sharri min khairin hmm. shin a bayan wannan sharrin akwai wani alkhairi sai ya ce na'am wa fihi dahal hmm. a cikinsa akwai ah, wani haɗuwa wani haduwa akwai hada amma a sharrin ya kasance ya haɗu ne hmm. hadadde ne ba kai sai ne zaka gane cewa sharri ba sai ma'aiki sai huzaifa tabul yaman sai ya ce wa ma dahanuhu menene wannan dahan da kake ce mana ya rasu Allah sai ma'aikin sallallahu alaihi yake ce mana qaumun yastannuna bi gairi sunnati wa yahtaduna bi gairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir akwai mutanen da za su zo su jingina kansu a kan sunna hmm. su ce mu muna kan shiriyar ma'aiki hmm. amma a hakikanin gaskiya in ka duba ba sa kan shirya ta shi yasa hozaifa yake cewa ai in wannan ne ya kasance alkhairi ne saboda zan gane cewar su suna kan shirri hmm. saboda abin in kubuta ah, musu hmm. sai ma'aikata sai Huzaifa ya ce a kan wannan bayan wannan akwai wani shirri ne sai ya ce du'atun ala abuwa bai jahannama hmm. ya ce akwai mutane da za a fito za su yi da'awar za su yi da'awa za su kira mutane amma a kan kofan wuta du'atun ala abuwa bi jahannama man ajabahum ilaiha kasafuhu fiha duk wanda ya zo ya amsa wannan kiransu da ya yi hmm. to za su faɗi da su a cikin jahannama hmm. ai nan su ne mutanen da suke kushe girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wayannan mutane ne har suna da wani abubuwan da ya kasance za a bi su don ku samu addinin ku a cikin musulunci a cikin rayuwanku halakar da kanku ke shi yasa duk wanda yake tutiyar a girmama aiki sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake kasance musu wajen kawo wajen kai su zuwa shirka ya kamata wayannan mutane su zo su bayyana mana ina ne shirkan kuma ina ne tauhidi abin ina ne ba shirkan ba akan girmama aiki sallallahu alaihi wasallam bana mantawa wannan kisan mm. a bakin mm. a bakin hujjatul islam eh. dan wata rana na kira shi nake cewa hujjatul islam mm. shakshaki ma al-miskin dodon wabiyawa na kira shi nake cewa ina ji kana nace ina da arruhu amma ina ji kana karanta nawari na ru'ya abi muhammad ta aishi nace ce maulana ina zan ga wannan ainihin eh, bayani a bakin shi ainihin hujjatul islam ya gaya mai ce ka duba wuri kaza da kaza abin da zai baka mamaki gashi za ka kira shi ne baktatan ba wai sai ya shirya ba mm. duk inda za ka tambaye shi mm. duk halin da yake ciki da ya ɗauki wayanka in yi maka karatu wallahi ya cika hujjatul islam duk inda ya karatu ka tambaye shi to karatun nan a ina yake ba sai ya duba ba zai ce maka duba wuri kaza mm. Za ka gani duba wuri kaza ina zuwa na duba na gani to bari guje ɗaya daga cikin abubuwan da ke tabbatar da wabiyawa har ma mutumin da yake lahira Mm-hmm. ibn al-qayyim al-jawziya ya tabbatar a cikin littafin sa ar-ruhu mm-hmm. wannan littafi ibn al-qayyim al-jawziya ne dalibin ibn Taymiyyah shi ya rubuta mm-hmm. ya tabbatar da hatta wanda yake lahira akan tambaye shi akan ganshi kuma ya bada sako yana kiyama fa <laughs> a ganshi ya mutu ka tambaye shi akwai wani malami idan mutum ya mutu misali ka ba mutum ajiya wani abu sai ya mutu baka je ka ansa ba to idan ka je wajen wannan mutumin shi zai tambayo maka mutumin lahiran nan ya gaya maka inda abin yake kuma ka je ka ɗauka gashi da a cikin littafin wabiyawa amma shehu tijjani ya an so salatin annabi dariƙa daga wani shehu tijjani ya zo abu tashin hankali gashi a cikin littafin su yace eh, nawarid ru'ya abi muhammad at-ta'aishi qala aliyun eh, bin abi talib al-qayrawani al-abid yace wa amma hadisu umairun hadha wastikirajuhu wastikirajuhu al-mal bil manam bi a'jab ya ce bai kasance ba hadisin umair ma'ana hadisin umair ka koma baya za ka gan shi gashi nan wahada hadis umairun bin wahab to labarin da shi aka bayar akan umairu bin wahab laisa bi a wasu juhul mali da fitar da kuɗi da yake yi an gane ko da fitar da kuɗi hatta irin fa yadda za a yi irin misali kana da kuɗi CFCC su tare in sun tare maka kuɗin ka rasa yadda za ka yi ibnu taymiya ya koyar da yadda za ka yi mu'amala da aljanu ba ka sa aljanu su je su ɗebo maka wannan kuɗin su kai ma wani wallahi yana nan cikin yana nan cikin majmu'ul fatawa yi karatu a kai. Mm. wannan dai abin da ake yi wai in yafi sun tsare maka dukiya ka rasa da zaka yi Ibn Taymiya ya koyar ashe Ibn Taymiya ba karamin babban boka bane a da babban boka ne shi ina gaya maka mm. kuma Ibn Taymiya ya koyar daga yadda ake yi a sa aljanu su kwasu kuɗin daga nan su kai inda za su kai to yanzu bari ka ji irin abubuwan da an ji wa'innan abubuwan a bakin sufaye za a ce ai wannan karyar ta kai karya amma mun sha karanta wannan karatun ba su taɓa zuwa sun ƙaryata ba kuma su zo su muta ma mutane bayani me wannan kuma malamin sa ba wai yana kawo hikaya bane a'a tabbatarwa yake isbat ne hmm. Hmm? kuma in ka faɗa abu aka yi shiru a sukutu ridan hmm. ai shiru akan magana ka faɗa an yadda ne wannan magana haka take to muna so wani ba wahabi ya fito ya mana bayani wannan abin da ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta da hannun shi ya zo ya mana bayani yace wastikrajul mal bil manam bi a'jamin ba abin mamaki bane mai na inda na fiye da abin da yake wurin mu wa shahadnahu mun gani fi asarina a zamanin mu bi madinatina a ainihin garin mu min abi min abi muhammad daga baban muhammad abdullahi ta'ayishi shi da abdullahi ta'ayishi wa kana rajulan salihan ya kasance mutum ne na kwarai mashhuran shahararre bi ru'yatil amwat shi ya shahara da ganin mamata duk wanda suka mutu yana ganin su yana da wani sirri na ganin mamata an gane ko hmm. wasu ahlihim anil ga'ibat kuma ya tambaye su game da abin da yake ba sa nan abin da aka rasa boye abu boyayyu hmm. wanda suke ga'ibat sai tambaye su hmm. ka gane ko ah, wa naqlihi eh, zalika ila ahalim kuma ya ciro wannan abin abin da yake ga ibad din ya ciro su kuma ya mika su zuwa ga ahalin abin ko wa kirabatim da makusantansu tashtahara bi zalika har ya shahara da haka An gane ko wa kathura minhum ya yawaita daga gare shi fa kanal mar'u yati har zaka samu mutum yana zuwa wajen shi fa yashku ilayya kai mai kuka anna lailatahu anna hamimahu lalle majibincin lamarinsa kad mata ya mutu min gairi wasiyatin bai bar wasiya ba walahu malun yana da wai yana da wani ainihin dukiya la yuta da makano wanda ba a san ba za a shiryu a gane inda ya aje dukiyar ba misali kai ne ka tara dukiya sai ka ɓoye amma an san dai akwai kuɗin amma ba a san inda ka ajiye ba to in an je wajen shi zai tambaye ka kai a lahiran <laughs> za ka gaya mai malam tijjani kana ji kana ji malam tijjani wai za ka gaya mai inda kuɗin yake sai shi kuma zai faɗa wa mutane sai aje a ɗauka gashi a cikin littafin wahabiyawa an hane ko ah, fa'iduhu kaira sai ya ainihin eh, fa'iduhu kaira wa yad'u Allah ta'ala fi lailatihi fa yatara alahul mayit mayita sai in ya roki Allah a wannan daren sai ya ga mataccen sai mataccen sai ya ce masa fa yasalu sai ya ah, oh, ko fa yasalu ah, al-mawsuf wanda aka siffanta shi fa yasalu sai ya tambaye shi an al'amari game da wannan al'amarin fa yakubiru bi sai ya ce mai to je ka wuri kaza hmm. zaka ka kai dukiyar nan tana nan a wuri kaza tana bayan wannan sai ya ce famin na waridihi mar'atan a ajuza lalle wata mata tsohuwa mina salihata ta kwarai tuwafiyar ta mutu wali mar'atin inda sab'atu da nadir akwai wata mace a wurinta tana da zinari guda bakwai wadi'atan na ajiya faja'at ilaihi sahibatul wadi'a sai wannan ma'abociyar wannan ajiyar ta zo wajen shi wa shakat ilaihi ta kai mai kuka ma nazala biha abin da ya sauka da ita wa aka akabaratuhu ta bashi labari bismiha wasmi wasmil mayyiti sunanta da sunan matacciyan hmm. bata wacce take abu kawarta hmm. sun ma'arat ilaihi min al-gadi sannan washe gari ta dawo hmm. qala laha tace mata taqulu laki fulanatun ai ga wacce a cikin kabarinta a lahira ta ce in gaya miki addimin sakafi baiti ki irga ainifin azara sakab rufi kenan rufin ɗakin ki azaren ɗakin ki saba a khashabatin ki ki irga azara guda bakwai to na bakwai a daidai na bakwai ta jide an da adananir fi sabi'a ki samu wannan zinarin a na bakwai ki je ki duba fi hirqatu a cikin wata tsimma na fata fa fa'alat zalika ta aikata fa wajadatha ta samu kama kama kama wasafa laha ko kama wasifa laha kamar yadda aka siffanta mata an ce kama wasifa kaga mabin lil majhul kenan an ce kama wasafa laha shi kenan wancan wancan malami kenan kama kama wasafa laha to ku duba ku gani dan Allah a ce wai suna da irin wannan a cikin littafin su mamaci mutum ya mutu ba inji ibn al-qayyim al-jawziya za a gan shi a tambaye shi kuma mamacin ya bada labari to shine za ku ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mutu bai da wani amfani wannan bokanci ne to wannan bokanci ne bokanci ne a fitar da a zo yi mana bayani in ilimi a zo yi mana bayani shin wannan bokanci ne in dai bokanci ne kaga ibn al-qayyim al-jawziya babban boka ne domin shi ya tabbatar da wannan haka na faruwa sannan a ce ana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya wafati ku ce annabi ya wafati ba a ganin shi amma gashi kuma ana iya ganin wani ma ya mutu a kabari amma annabi bai kai a ganin shi ba har ai magana da shi har ma a tambaye shi wani abu da ake nema ya faɗa ya ce ga inda yake to shine annabi Muhammad ba zai iya bayyana kuma a ganshi har ya bada wani abu mana na alkhairi o oh, ya zai iya bayarwa gashi ya ba ibnu Taymiya har ma ibnu Taymiya na tambayan shi wani in ya mutun an ce in mai sallah in mumini ne ka gaya min ya rasulullah sai in mai wasa'altuhu an masaila adida ga akwai matsaloli kuma da yawa ai shi Allah baka a cigaba da eh, shahidu da Ka kaga yadda raining wayon nasu ya kai na'am shi ai na shi ya bayyana ai na ah. karan kansa da yake gani ma'aike to ah. ai shi ma da kansa a cikin wannan littafin hmm. ana ganin sa ana daukan ilimi a wajensa bari akwai ma za mu bayyana muku inda wannan maganar take shi Ibn taymiyyah shi ma da kansa ana ganin sa ana ganin sa kuma a dauki ilimi a wajensa na'am to wa'annan shi din me a matsayin me yake ko kuma shi da kansa ma yana da wannan matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan matsayin hmm. in dai haka ne a zo a tabbatar mana to me yasa suke yaudarar mutane shine ai wannan yaudara ce ba ma karami ba abubuwan da suke gaya wa kansu abubuwan da suke gaya wa ibnu taymiyyah ma ba sa gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma abubuwan da suke gaya wa ma'aikin na rashin ladabi wallahi ba za su gaya ga abana ba za su gaya wa ah, ibnu taymiyyah ba to dan me kaga akwai wani manufa kenan a wannan wajen shi yasa ibnu taymiyyah abin ibnu qayyim al jawziyya a cikin addali tafin sa ar-ruhu yake tabbatar mana da cewar kada haddasa ni gairu wahid mimman kana gaira ma'ilin ila ibn taymiya annahu ra'ahu ba'da mautihi wa sa'alahu an shay'in kana yushkilu alayhi min masail al-fara'id wa gairiha fa ajabahu bis sawabi sai ibn qayyim al-jawziya yace fa hadha amrun la yunkiruhu illa man huwa ajhalu nasi bil arwahi wa ahkamiha wa sha'riha yace shi ibn taymiya ba so ɗaya ba ba so biyu ba ana ganin sa ana ɗaukan ilimi ana tambayan sa an masail wa wasalahu an shay'in kana yushkilu alaihi min masail al ga matsaloli na farillai idan ya musu iskali idan ya musu iskali kai sai suna ganin ma'aiki abin suna ganin ibnu taymiya sun tambaye shi sai ya ce fa ajabahu bis sawabi ya bada amsa amsar daidai akan abin da aka tambaye sa sai ya ce ibnu qayyim ibnu taymiya yake bada amsan almajiransa fa suna ganin ibnu taymiya bayan mutuwansa fa bayan mutuwansa ba hmm. kaga wannan wani irin wani irin koyarwa ce ina suka samu wannan su zo su tabbatar mana su zo su karanta mana ai akwai wani waƙe da ya faru kwanan nan in ka gani hmm. da ni da Musa rikicin addini hmm. ya fitar da wani maganganu na wayansu malaman mu suka ce Mulana Sheikh Abubakar Miskin radiyallahu anhu da yayi karatu ya ɗauki ilimi daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam na littafi na bukhari hmm. wannan hadisan hadisa ce ta wakana hmm. da maulana sha abubakar miskin ya ga ma'aiki ya karanta masa ko kuma ya karantar da shi littafi na bukhari ai bukhari hadisi ne hmm. hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda ma'aiki ya karantar da shi kuma ya sake jaddada mishi suka fito suka nuna cewa wannan abubuwan ba addini bane ina suka samu wannan koyarwan kaza kaza muka fitar da musu wannan wajen da Ibn Taymiyyah yake ganin ake tambaye sa akan ilimi hmm. gashi mun san Maulana Shaykh Abubakar Miskin yana ɗaukan ilimi na hadisai ne hmm. kuma hadisan ma Bukhari ne hmm. kuma ma'aiki shi ya koyar da wannan Buhari littafi maganganunsa ne hadisansa ne. Shi na Ibn Taymiyyah ya ce na tambaye shi wasu altuha masail adida wa'insu masarori ne. wa'insu ilmomi ne ya kamata su zo su zo su ba mu wannan ilmomin da suke suke gani hmm. ko kuma suke tambayan ma'aiki ko kuma yake tambayan ma'aikin wani ilmomi ne in suna yin itirari na mu, hmm. su ma su zo su tabbatar mana wa'annan nasu su zo su yi mana itirari na nasu ba zai yiwu su fito su nuna cewar mutane su nuna wa mutane cewar ga abubuwan da suke yin na gidansu suke ga ma'aiki suke ɗaukan ilimi a wajen ma'aiki su ɓoye na ibnu taimiyan da shi yake ganin ma'aiki yake tambayansa a duk sallan gawan da ake masa hmm. a duk sallan gawa aka rama kalla? Hmm. ya ce duk sallan gawan da aka kawo mun ba zan sallace shi ba sai na gama aiki kafin na tambaye sa sai na tambaye sa a matsaloli da dama hmm. bayan haka su zan tambaye wannan matsalo na wannan mamacin to su zo su tabbatar mana da wa'annan wasu matsalolin da yake ga ma'aiki yake tambayarsa na ɗaya kenan kuma na biyu wannan darajan, wannan hususiyar da za a ɗauki ilimi bayan wafatin mutum ko kuma bayan mutuwan mutum mm. musamman ma ma'aiki salsalan wannan in an nuna cewar ba addini ba to mm. ibnu taymiyyah da ya mutu da bayan mutuwarsa ake ɗaukan ilimi hmm. a wajensa shi wannan hususiyan ko shi kaɗai ne aka keɓanta shi da shi ma'aiki ma ma'aiki ma ba a keɓanta shi da wannan matsayin ba kaga wannan ba addini ne a zuciyarsu ba ba kuma suna so su nuna wa mutane addini wallahi tallahi addinin ta ibnu taymiyyah kadai ne suke so su tabbatar mana kuma tauhidi tauhidi da suke yaudarar mutane wallahi ba tauhidin Allah da Annabi bane tauhidin na ibnu taymiyyah ne suke so su kare shi wannan zahiri ne zahiri duk shubuhat na ayoyi alkur'ani suke dokawa suke gaya wa Allah kai sai hmm. yana da hannu to sai ka yana da hannu in ka ce yana da hannu dole ne sai ka nuna cewa yana da hannu haka gashi ma ga littafi wai eh? isbatul haddi lillah wai tabbatar suna ba Allah haddi suna ba Allah iyaka wai isbatul haddi lillah wannan littafin wai ma Allah na da iyaka wai wai wai wai wa bi annahu qa'idun wa jalisun ala arshi kace Allah na zo na wannan kafirci ne kafirci ne ai wani siffa ce ko kuma wani jiki ne zai zauna a waje Allah yana zaune shi abin da suka rubuta kai wallahi muna gaya muku addinin wahabiyanci addinin addinin dan haka kaga akrama kalla wannan abin bayan haka ibn taymiya abin Ibn qaymiya da ya karanci wannan ru'ya da ake karanta a wajen Ibn taymiya hmm. sai ya ce fa haza amrun la yunkiruhu illa man huwa ajhalun nasi bil arwahi wa akamiha wa sha'ani yace wannan in ba jahilin mutum ba ba zai yi inkarin wannan abun ba hmm. ba zai yi inkarin ru'yan da ake ga Ibn taymiya ake daukan ilimi a wajensa ba bayan ya mutu bayan ya mutu ta iya an san ilimi wurin a wajen sa ya mutu amma ba za a iya an sa wurin manzon Allah wajen Allah sallallahu alaihi wasallam to wani daraja ya fi annabi ke a haka ne a wajen su akraman kallah dan haka wa'annan abubuwan da suke fadawa ba abu ne na ba alaka da su da addini wannan zamu faɗi a cikin wannan littafin a ruhu akwai matsaloli da suke ga mamaci ma ana azabtar da shi a cikin kabarinsa suna ganin shi suna ganin sa ido da ido <laughs> kuma suna ɗaukan wani hankom na mala'iku a hannun mamaci wai har wannan ƙashin mamacin ma'ana hankom ɗin nan da abin dan ya kasance na lahira mm. tsananin ƙarfinsa sai da eh, sai ake ɗaura mutum an kama shi so abin nan falisawa ana ɗaura shi mm. tsananin wannan ƙarfin wannan ah, ƙarfe na hankwab nan mm. sai da aka faffasa wannan ƙasusuwa. na mamacin tukun aka fitar da wannan shi hankwab din mm. aka je aka sayar da shi har ma dauko shi daga can lahiran a cikin lahira a cikin duniya a cikin duniya mm. wai da aka je wani malamin su ne shi ibnu qayyim yake eh, siffanta shi da malami ne arifi ne abidi ne mm. da ya je wannan shi ah, makabarta sai ya ga wannan abin nan makabarta yana tashi da wuta yake tashi da wuta da ya zo ya leƙa shi ma a cikin wannan stil ya ga wani an mutum ana azabtar da shi sai ya tsorata ya ce shin ni wannan ina farke ne ko kuma ina bacci hmm. ana imun ana amma kasan shin anya nan ba bacci nake yi ba da ya abun da ya lallasa wannan idanun nasa sai ya ce hmm. ka ni fa wannan a farke fa nake hmm. sai a wani lokaci ya shiga cikin gari da ya shigo cikin gari bayan ya ci abinci ya samu nutsuwa sai ya fito yake cewa yana jin labari wani kwastom da wayansu wayansu abin nan makas in abin nan in an ce custom nan ba akwai mutane da suke tara hanya mm. suke kwasowa duke mutane ba mm. wannan shine ya mutu a cikin gari kenan wannan shi mutum da ake ce mishi makas shine ya mutu a wannan ranan mm. shine ake azabtar da shi wannan wutan yake fitowa hmm. kaga azaban kabari ma suna ganin shi ana azabtar da shi hmm. mamaci to wa'annan me yasa wa'annan wajajen ba za su fito da shi ba me yasa kuma a cikin littafansu a cikin littafansu littafansu kuma mashahurai ne wannan littafin da ka nuna shi a cikin littafin a ruhu in ba dan lokaci ba za mu fito musu wannan wajen ma wallahi wallahi duk mun karanta shi mun bayyana musu shafukan amma me yasa ba za su fito su karanta wa mutane ba Ba za su fito su bayyana wa mutane sosai gaskiya wahabiya ga kalubale wannan littafin hmm. addinin ku ne wallahi wannan littafin to ku zo ku rika koyar da shi mana ya kamata su fito su koyar da shi ya kamata ta mu zo mu koyar da jawahirul <laughs> ma'ani mana mun fito yanzu kun san dai akwai ma babban malamin mu hmm. kakakin faila ko hmm. a Jos ko ko ne malam shehu malam Hafiz ko malam Haris kakakin faila baya ko da jawarin ma'ani yana kuma mu ma nan duk abin da aka faɗa na jawahirul ma'ani ba a gane ba muna ɗaukowa ma mutane bayani akwai raddi ma da za mu yi cikin satin da ya wuce mun yi wata mun yi wata yan gajeren muƙabala da to malam maraye ko to kaji kaji ma gashi malam zaruddin ya ce malam maraye ma yana koyar da jawahirul ma'ani to mu ma nan kuma duk inda muka ga wani ya ganganci ya taba wani abu da cikin jawahirul ma'ani muna biyo ma wata kanshi mu dawo baya ba irin karatun sa na fawailil musallina ba mu dawo baya mu karanto abin da baya yake nufi mu haɗa daga gaban, bayan da suke yankowa ba kamar yadda kwanan nan wannan mara kunyan baffa hotoro ya zo mun ɗan wata yar gajeren yana program na kira suna cewa ba a kira na kira shi akan yana ma shautu jani ƙarya cikin jawahar